danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri Aiki aikin da na same ki na wuce fasadi in an taɓa mini ke bi miki kadi kimin ajuwa a wurin aiki a yi mini md kisa a ke ce mamallakin raina girkin ki ya yi daɗi zuban da tan tallafi min aure ki bar ni na yi sharrafi ina da yaƙini a gare